Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 18 ga watan yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Kasar New Zealand ta bayyana sabbin kamuwa da cutar coronavirus uku. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da babban jami'in diflomasiyyar china jiya laraba a hawaii 'yan majalisar amurka na shirin jefa kuri'a game da kudirin yi wa dokar 'yan sanda garan bawul kanin labaran kenan aka saurara to cikin shirin za ku ji sabbin matakan da shugabannin tsaron najeriya suka ɗauka domin ka karshen ayyukan 'yan bindiga a wasu sassan kasar haka kuma za a ji cewa an bukaci matan jam'iyyun siyasa su farka daga barci don ganin sun kai labari a babban zaben jamhuriyar Nijar da za a yi. Muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha ta sille ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniyar. new zealand a yau alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kauda yaduwar cutar a kasar duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa new zealand na baya-bayan nan ya zo ne daga kasar pakistan wanda tuni aka killace shi hukumomi na kokarin gano duk waɗanda suka yi mu'amala da shi da kuma wasu mata biyu daga birtaniya da aka tabbatar suna dauke da cutar bayan an sallame su kafin kammala wa'adin killace kai don su ga wani dan uwansu marar lafiya akwai damuwar hauhawar sabbin kamuwa a sauran sassan duniya india ta bayyana sabbin kamuwa dubu da da 12,881 a yau alhamis alkaluma mafi yawa a wuni daya tun farkon annobar yanzu waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar sun kai dubu uku da da saba'in shida alkaluma mafi yawa bayan amurka brazil da rasha a amurka jihohi sama da dozin ne suka bayyana adadin waɗanda suka kamu da cutar cikin wuni ɗaya mafi yawa a 'yan kwanakin nan yayin da yawan mace-macen ƙasar yake ci gaba da raguwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da babban jami'in diflomasiyyar china kuma mamban kwamitin zartaswa na jam'iyyar communist ta china yan a jiya laraba a hawaii ganawar sa'o'i shida da aka yi cikin sirrin a sansanin sojin saman hikam a honolulu shine ganawar ido da ido na farko tsakanin pompeo da yang tun bayan agustan bara sun samu rakiyar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka stephen begun da jakadan china choi kai pompeo da yang sun sake ganawa na gajeren lokaci wurin taron cin abincin dare a ranar talata ko da yake duk bangarorin biyu ba su bayyana ainihin dalilin ganawar tasu ba kafar yada labaran china ta bayyana ganawar a matsayin mai tasiri yayin da mai magana da yawun pompeo kuma ta jaddada wa yan bukatar samar da mu'amala mai alfanun bai daya tsakanin washington da beijing dangantaka tsakanin kasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya ta shiga mummunan yanayi shekarun da suka gabata kan batutuwa da dama da suka hada da cinikayya ta wa hong kong mai ikon cin gashin kanta da canar ke yi ci gaba da mamaya da take yi a kudancin tekun china da kuma tushen annobar coronavirus da aka aka fara ganowa a China a Disamban bara. A daidai lokacin da Pompeo da Yang suke ganawa, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a wani kuduri na sanya wa jami'an China takunkumi a sanadiyar musgunawa musulman kabilar Uighur wajen miliyan guda da wasu musulmai tsirarru a lardin Xinjiang. 'Yan majalisar wakilai da sanatoci na jam'iyyar Republicans da Democrats na Amurka sun yi nisa a shirin nan nasu na yi wa aikin 'yan sanda garin Bawul. ta yadda ma da 'yan majalisar wakilan da sanatocin ke shirin kada kuri'a a kai a mako mai zuwa a jiya ne kwamitin shari'a ya amince da shirin na majalisar wakilan mai rinjayen 'yan democrats ta aikewa cikakkiyar majalisar kudurin dokar da zai hana shaƙe mai laifi da sassauta kariya da 'yan sanda ke da ita domin baiwa wanda aka zalunta damar kai 'yan sanda ƙara da kuma kawo ƙarshen bincikar masu shaye-shaye ba izini shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya faɗi jiya laraba cewa 'yan republican sun amince a yi zaɓe na tsari ƙudurin dokar zai buƙaci jihohi daga ƙananan hukumomi su nemi izinin zuwa binciken bazata na no knock warrant daga ɓangaren shari'a na amurka kafin su aiwatar da samame da kaman masu laifi za kuma a takaita baiwa bangaren 'yan sanda kasafin kuɗi idan har ba su samar da tsari na daina shaƙe wuyar mai laifi ba sai ko idan an ba da izinin amfani da karfin bindiga duk 'yan republicans da democrats sun goyi bayan a kirkiri hukuma da za ta rinka bincikar dalilan aikata laifuka a tsakanin tsirarrun al'ummomi kafin aisha ta sake dawo mana da wasu ƙarin labaran zamu leƙa najeriya inda tawagar shugabannin fannin tsaro na kasar karkashin jagoranci mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro janar muhammad munguno ta ziyarci jihohin katsina da sokoto domin jajanta al'umma akan bala'in hare-haren ta'addancin da kuma tabbatarwa da al'umma cewa an ɗauki sabbin matakan gamawa da yakin ga rahoton umar faruk musa daga abuja tawagar shugaban kasa muhammadu buhari karkashin jagorancin mai bashi shawara akan shanin tsaro muhammad baba gana mangono ta ziyarci jihar katsina da sokoto tare da masu faɗa a ji a sha'anin tsaro na najeriya wato kuma tsaron ƙasa ta farin kaya dss da hukumar leƙen asirin ta ƙasa da ƙasa nia da ofishin tattara bayanan sirri da aiwatar da shi na rundunar tsaro ta najeriya da kuma safeto janar 'yan sandan najeriya waɗanda suka yi nazari tare da duba mawuyacin halin da al'ummar ƙasa suke ciki a wannan bangare da matsala ta ta'addanci mai ba shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro janar mongono ya yi wa manema labaru karin haske dangane da sakon da suka dauke da shi daga wurin shugaba muhammadu buhari zuwa wurin al'ummar jihar katsina da kuma sokoto inda yake cewa dalilin da muka zo katsina shine shugaban kasa ya ce in jagoranci wa'annan abokanan aiki na daraktoci na tsaro da shi shugaban 'yan sandan najeriya mu zo mu tattauna da gamnan katsina akan wa'annan abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro inda aka takura wa mutanen katsina da su zamfara da su kebbi mun fara zuwa katsina ne dalilin su adda wannan rashin tsaron su ya fi shafa saboda haka mun zo mun tattauna da gwamnan katsina musam me da me ke kawo wannan tsananin rashin tsaro kuma ya za mu yi mu fuskanci wannan rashin tsaro mun san cewa akwai karancin kayan aikin tsaro tunda aka fara demokradiyya a najeriya babu shugaban kasa da ya kashe kuɗi akan tsaro kamar shugaban kasa muhammadu buhari wannan don ni national security advisor kuma ni na san abubuwan da ake yi amma duk da haka shi bai daddara ba zai ci gaba da taimakawa amma abin da ke mu haɗin kai ne na jami'an tsaro da kuma al'umma ga baki ɗaya dole al'umma su fito su taimaka mana akwai abubuwan da jami'an tsaro da kansu dole sai an ba su bayanan sirri kamar sha'anin ƙwayoyi sha'anin makamai da ke ƙetarowa daga ƙasashen da ke maƙotanmu so dole al'umma al'umma su haɗe da mu mu fuskanci mutanen nan a waje ɗaya malam nasiru zaharuddin mai sharhi ne akan sha'anin tsaro a cikin najeriya ya kuma yi min ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan ziyarar to wannan abin ya kamata a ce an fara yi shekara biyar da shugaba buhari ya shigo mulki idan da ana irin wannan ɗin lokaci zuwa lokaci ana tafiya mutane na ganin su kuma suna yin abin da ya kamata kamar yadda aka yi wannan to da tintin an gama da wannan matsala domin abin da ya faru shine gaba ɗayan su service chiefs wato manyan kwamandojin soja na ƙasa na ruwa da na sama gaba ɗaya suke zuwa su ga shugaban ƙasa su masa bayani. Amma kana ganin wannan ziyarar za ta ba da damar a inganta sha'anin tsaron nan da ya taɓarɓare? To akwai magana ɗaya da shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ya yi wadda take da tsabar mahimmanci idan har za a bi ta to ko shakka babu fiye da rabin matsalolin tsaron nan za a ware shine na samun bayanan sirri ga su kansu al'umma da suke zaune a waɗannan yankunan da ake tafka wannan ta'annati idan har waɗannan bayanan sirrin suna zuwa yadda ya kamata to ko shakka babu ba zai ɗau lokaci ba za a iya ragargaza waɗannan 'yan ta'adda. malam nasir zahar kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. A gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aishatu ɗauke da ƙarin wasu labaran. A yau Alhamis ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Burundi Everest Ndiyishime a filin wasa na Ingoma da ke birnin Gatege. mako ɗaya bayan mutuwar fuji'an da shugaba mai barin gado pierre nkurunziza ya yi an shirya rantsar da indiya shi ne a watan agusta amma kotun tsarin mulki ta ba da umarnin a rantsar da shi ba tare da ɓata lokaci ba bayan mutuwar shugaba mai barin gado Ndayishimiye ya zamo sabon shugaban Burundi ne yayin da ya samu kuri'u kaso 68 cikin 100 a zaben na watan Mayu wanda ya hana jam'iyyar adawa cika burinsu na ganin an soke zaben bisa zargin maguɗi. Jam'iyyar CNDD-FDD ce ta zaɓi mai da ya gaji Nkurunziza. kuma zai yi wa'adin shekara bakwai kafin sake tsayawa a zaɓe shi daga cikin kalubale na farko da zai fuskanta shine rage yaduwar cutar coronavirus ko a wurin rantsar da shi an buƙaci jama'a da su fita da wuri domin a sami gwada zafin jikinsu ya zuwa yanzu burundi na da waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da covid-19 mutum sama da ɗari kuma mutum ɗaya ne ya mutu da cutar daga ƙarshe ba yabo ba fallasa dai a kasuwannin hannayen jarin asiya a yau alhamis al'amarin da ya kawo ƙarshen wata zabura da suka yi saboda zaton za a samu farfadowar tattalin arziki bayan annobar covid-19 ta kawo kamfanin niki a tokyo ya faɗi da digo hudu cikin ɗari a ƙarshen kasuwanci yayin da hannayen jarin hang da ke hong kong ya yi ƙasa da digo biyu cikin ɗari kana shanghai composite ya cirra da digo ɗaya cikin ɗari da maraicin kasuwanci a wani wuri a yankin kuma hannayen jarin snp da asx da ke sydney ya yi kasa da digo tara cikin ɗari cosby da ke sol kuma ya yi kasa da digo uku cikin ɗari inda sec da ke taiwan ya cirra da digo ɗaya cikin ɗari sai sensec da ke mumbai kuma ya haura da digo bakwai cikin ɗari kasuwannin turai ma sun bude cikin jinke inda ftse da ke london ya yi kasa da digo biyar cikin ɗari cac 40 da ke paris kuma ya yi kasa da kashi bakwai cikin ɗari sannan dax da ke frankfurt ya yi kasa da kashi igo biyu cikin ɗari kasuwannin duniya a farkon makon nan sun yi armashi bayan da babban bankin amurka da na japan suka yi alkawarin sayan hannayen jarin kamfanoni domin farfado da tattalin arziki da annobar coronavirus ya durkusar jiya laraba masu saka jari sun yi murna da labarin karuwar sayan hannayen jarin amurka da kaso goma sha bakwai da igo bakwai a watan mayu. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'adalla yayin da ake shirye-shiryen zaben gamagar a jamhuriyar nijar kungiyar ong ta fara zagayen ofishoshin jam'iyyun siyasar kasar da nufin ta yadda mata daga barci don ganin sun shiga fafata wadda za a yi a ƙarshen shekarar nan 2020 ta yadda za a samu wakilcin mata a kowane mataki na shugabancin al'umma wakilin murya amurka a mai silin mana barma ya aiko mana da karin bayani la'akari da yadda mata ke ɗari-ɗarin shiga zaɓe duk da cewa su ne gaba-gaba wajen yi wa jam'in siyasa yaƙin neman zaɓe a nan nijar yasa kungiyar da ake kira onc FAD shirya wani zagaye domin wayar da kan mata a game da mahimmancin shiga zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 a wannan ƙasa. Nafisa Ide ita ce shugabar wannan kungiya. Eh, wanga taro ta mun kira shi ne eh, dan mata da suke cikin siyasa su gani juna su yi magana biskan ta Eh, mata da suke kin party politik tunda kusan nan zuwa gaba ana yi election muna so mu gani mata su huta da yawa sun yi participe. A ƙarƙashin wannan zagaye na tuntuɓa a tsakanin mata 'yan siyasa da wani ɓangare ƙungiyar ONC Shefa na hangen cusa masu ra'ayin cire dukkan wani bambance-bambancen siyasar da ba zai amfani jinsin matan ƙasar ba. ONC Fad ta tara farti wurin goma sha bakwai farti na adawa farti masu ci farti masu goyon baya duk ta gama mu bisan tabul guda mun zamuna muna tattaunawa yau ga mu basira da MNSD jiya mun yi kishin ƙasa da lumana ong ta ba ma mata wurin 200 horo yau ga mata 40 kenan yau in muka hita ya zama 240 da take karbar tawagar haɗin gwiwar matan jam'iyyu daga bangarorin siyasa daban-daban shugabar matan mpn kishin ƙasa hashiya baraka sabo ta yaba da wannan yunkuri mata su tashi da kwana biskan cewa su san gurin ayyukansu su san su su ne cikin tahiyar siyasa mata su ne ginshikin siyasa don mata su suka yi yawa a cikin ƙasar nijar gaba ɗaya kenan wannan tahiyar da suke yau suna farman mata ne kuma matan da suka yi farme don su san kakane tahiya suke don harka election da suke zauwa. Canza yawu a tsakanin matan da suka yi fice a fagen siyasar Nijar irin su shugabar jam'iyyar Rasin haɗin kai madam Bayar Maryama Gamace da ɗaya bangare matan da ke sha'awar shiga siyasa ya sa ONG FAD shirya wani taron muhawara domin nazarin matsalolin da ke hana mata 'yan siyasa kai labari a zabe. Madam Baya kusan dai makyane da yau sunanta ta huta bisa kan harkan politik makene da ta yi kokari a cikin harkan siyasa ta aza takara ga shugabanci kasa ba kikin hazard ne mun doke ta musan da lalle tana da abu abun da yawa da take iya faktaje da sauran 'yan uwan mata za dai a ci gaba da irin wannan taro na tuntuɓa tsakanin mata 'yan siyasa da shugabannin kungiyar ong fad a ci gaba da neman hanyoyin samarwa mata bakin faɗa aji a cikin jam'iyyun siyasar niger ta yadda za a ba su cikakkiyar damar shiga zaben gama garin da ake shirin gudanarwa a karshen shekarar da muke ciki Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule Muni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa mu na yanar gizo voa hausa da voahausa.com kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai mu na gaba. musulunci. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule ya dauke da shirin. Amin, A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu taɓo wani batu da ke ciwo ma'aurata tuwo a ƙwarya da zarar an ɗau wani tsawon lokaci ba a samu ba wato rashin ko kuma jinkirin samun haihuwa ko kuma ɗaukan ciki a taƙaice. tare da Dr. Khadija Abubakar Ibrahim, ƙwararriyar likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke Abuja a ɓangaren IVF. Za ta fayyace mana wannan matsalar. Na fara ne da tambayanta ko me ke kawo matsalar rashin ɗaukar ciki da wuri? Kwarai wasu matan suna samun matsaloli wajen ɗaukar ciki. Abubuwan da yake kawo matsala wajen ɗaukar ciki kuma ya kasu kashi biyu ne akwai da ɓangaren mata akwai kuma na ɓangaren namiji. ba mace kaɗai ba dai take da matsala idan ciki bai samu ba abin da yake kawo matsala ta bangaren mata ya kasu kashi akwai na ɗaya wato ovulation disorder wato a ce kaman al'adanta akwai matsala a wajen al'ada da take yi wata-wata takan samu matsala wata mace takan ɗauki wata biyu wata uku wata ma har tsawon shekara ɗaya kafin al'adan ta yi zagayo akwai kuma abin da ake kira cervical abnormalities wato kenan akwai misali akwai matsala a wajen yanayin halittan farjinta akwai kuma wanda ake kira block tubes wato bututun da yake tafiya da kwayaye ya kai su inda za su haɗu da maniyin namijin a rufe yake sannan akwai abin da ake kira endometriosis shi kuma wannan shine idan a ce misali a ce wani dan nama ya fito a cikin wajen mahaifan mace sai kuma akwai premature menopause kenan mace ta al'adanta ya ɗauke kafin lokacin ɗaukewarsa sannan kuma akwai kansa wato ciwon kansa da kuma um, maganin shi matsalar kansa yana kawo mace zai hana mace ɗaukan ciki sannan kuma maganin shi um, kimo da ake yi ko kuma wannan wutan da ake sa musu wajen gashin ciwon eh, kansa ne shi ma yana iya sa mace ba za ta iya ta ɗauki ciki ba sannan akwai abin nan wani lokaci kuma akwai abin ba da ba za a iya a yi bayanin shi ba ba dalili za a zo wajen likitoci a duba a ga mace lafiyar ta kalau namijin ma lafiyar shi kalau a bangaren da namiji cikin abubuwan da suke kawo matsala wajen mace ta ɗauki juna biyu sun haɗa da matsala wajen kwayoyin halittar ɗa namiji da ke cikin maniyinsa wato a cikin maniyin wani namijin zaka ga babu kwayoyin halittar ma kwata-kwata a na wani kuma zaka ga akwai su amma ba su da lafiya a na wani kuma ba su da karfi a cikinsu sannan kuma akwai eh, cututtuka kamar a ce diabetes ko kuma infection kamar gonorrhea da sauransu su ma suna haifar da matsalar daukan ciki in namiji yana tare da matsalolin zai yi wuya in ya sadu da mace ta samu juna biyu sannan akwai abin da ake kira varicocele wato kenan a gaban namiji akwai wani kumburi haka a gabansa akwai matsala shi ma yana haifar da matsalar rashin daukan ciki ga mace sannan akwai abin da ake kira premature ejaculation wato kawowa saurin kawowa idan namiji yana saurin kawowa yana wuya mace ko ya sadu da ita ta dauki ciki domin kwayoyin halitta da ke cikin maniyin ba su riga sun gama girma ba saboda haka ba za su iya koda sun hadu da kwai din ba su samar da ciki. Wayannan abubuwa da na lissafa suna daga cikin abubuwan da suke ja matsalar ɗaukan ciki daga ɓangaren mata da kuma ɓangaren maza. matsalar haihuwa a wa fi shafa ko kuma ga wa fi yawa a tsakanin mace da mijin? Eh a yau a kowane al'umma a faɗin duniya ga baki ɗaya idan ba a samu juna biyu ba na dangana matsalar ne ga mata amma kuma wannan abu ba haka yake ba ba za a iya a gane wa yake dauke da matsalar rashin samuwar juna biyu ba har sai an zo asibiti an gwada an yi gwaje-gwaje a duba a ga matsalan daga bangaren namijin ne ko kuma matsalan daga bangaren mata ne a wani lokaci ma za a zo a yi gwaje-gwajen za a ga ba bangaren namijin ba ne ba kuma na macen ba ne kowa macen lafiyan ta kalau ba ta da wani matsala haka shi ma namijin bai da wani matsala shi ake kira unexplained factor ba za a iya ba wanda zai ce ga dalili. To kama a wane tsawon lokaci ne bayan an yi aure ake ganin cewa idan ba a samu juna biyu ba har abin zai iya zama matsala da ya kamata a je asibitin har a yi nan gwaje-gwaje da kike magana a kai. Idan namiji da mace suna saduwa akalla sau uku ko sau hudu a sati na tsawon ta goma sha biyu amma ba a samu daukan juna biyu ba to a nan ne za a ce ya kamata namiji da macen su zo asibiti don a gwada su a ga menene matsalan ne to eh, daga cikin irin gwaje-gwajen saboda masu sauraro su dan fahimci gwaje-gwajen dan wasu kin san tsoron zuwa asibiti <laughs> da su kaman wa'anne irin gwaji ake musu a yayin da namiji da mace suka zo asibiti don yin gwaje-gwaje don a gano me matsalan da ya sa ba a samu juna biyu ba shine a bangaren namijin za a gwada kwayoyin halittar da ke cikin maniyinsa wato sfe za a gwada a ga yanayin adadin su ya kai su samar da ciki da kuma yanayin su ya kai su samar da ciki sa'annan bayan nan kuma za a gwada a ga yanayin halittar gabansa akwai wani matsala ko babu a bangaren macen kuma daga cikin abubuwan da za a gwada shine za a gwada na fari za a gwada sinadaran da ke taimakawa wajen samar da kwayoyin halitta wato ta kenan sa'an nan kuma za a yi mata hoto wato scanning don a duba cikin mahaifarta a ga ko akwai wani matsala ko kuma akwai wani tsiro a cikin shi ko kuma akwai wani um, waje da ya rufe daga cikin bututun. To likita akan samu yanayi na 'yan mata da an musu aure sai su fara lissafi wasiɓatan wata ba ko kuma waɗanda suka yi haƙuri ɗin suka kai wani tsawon lokaci ba batan wata ba ɗin ba su tada hankali ba eh, wanne irin shawarwari da za a ba su da kuma magidanta su ma saboda sai su ga kamar matsalar ba bata shafe su ba kamar mata kawai ta shafa wayanne irin shawarwari zaki ba su to daga cikin shawarwarin da zan ba ma ma'aurata shine idan har shekara ɗaya ya tafi an yi kokarin samun ciki amma hakan bai samu ba yana da kyau su to asibiti don a duba a ga menene matsalan sannan a san yadda za a shawo kan matsalar sannan magidanta kuma ya kamata su sani wannan matsalar ba matsalar mace ita kadai bane matsalar nasu ne gaba daya saboda haka ya kamata kar ya daga mata hankali ya nuna mata cewa matsalar ta ta ce ya yi kokarin kwantar mata da hankali a koyaushe domin idan hankalinta a dage ma ko da matsalan ba ta tattare da kowane matsala daukan ciki zai yi wahala in hankalinka ba a kwance ba shi ma wannan wani babban hatsari ne da zai haifar da rashin samuwar juna biyu sannan yana da kyau ma'aurata su dinga kokarin cin abinci mai lafiya wanda zai gyara garkuwar jikin mutum shi ma zai taimaka wajen samun juna biyu domin a misali a bangaren mace yawan shekaru yana sa kwayayenta su rauku da kuma karfin sunan ma ya rauku saboda haka yana da kyau su zo asibiti da wuri don a duba a ga menene matsala a shawo kan matsala. To a gaida Dr. Khadija Abubakar Ibrahim kwararriyar likita a asibitin tarayyar abuja da ke bangaren ivf sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. gai da Aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Thank you. jama'a salamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga amadu abasha mashina da kawo kawo mai goro kumsa suka ce baki daya zuwa ga sashen hausa na murya amurka hakika sanar da jerin sharuɗa waɗanda makarantu za su bi a najeriya kafin a kai ga buɗe su wanda aka rufe saboda cutar coronavirus da gwamnatin najeriya ta yi yayi daidai saboda wallahi mun kosa da zaman gida da ɗalibai suke yi dan yana kawo mummunan kuma baya ga karatunsu allah ya sa mu dace amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga haruna abdul mai gado doguwa da iliya su Ibrahim dan bushiya suka ce baki da salamu alaikum bai Hausa. A yau ma dai kira zamu mu karewa gwamnatin tarayya cewa ya kamata ɗauki matakin gyara tsarin kungiyoyin sa kai masu taimakawa jami'an tsaro. Domin idan ta lura a cikin waɗannan kungiyoyi akwai kabilun da ba sa da yawa a ciki. Kuma hakan yana taka rawa wajen kare matsalar tsaron. Muddin aka ce an haɗa kowace kabila to babu zancen wata kabila ta kai wata kabila hari. Ya kamata a duba wannan lamari. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Hafizu Balarabe Gusau ya ce assalamu alaikum biyu hausa ya ce tabbas rikicin jam'iyyar apc a najeriya wata manuniya ce da ke nuna yadda jam'iyyar ta gama cin kasuwarta za ta watse domin kuwa juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta haka muka ga jam'iyyar pdp ta gama cin kasuwarta a shekarun baya ta zo ta yi tangal-tangal ta rasa mulkin najeriya saboda gazawarta a wancan lokacin sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce salamu alaikum biya hausa ya ce cikin lamami da lumana muna kira gwamnatin tarayyar najeriya da ta biya masu yajin aiki bukatunsu da kuma samar musu da kayan aikin da za su kare kai daga kamuwa da cutar corona domin shigar cikin yaji aiki a wannan lokaci koma baya ne a yakin da ake da corona da sauran tututtuka da suka addabi al'umma. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. kasar filo a takaice New Zealand ayo Alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kauda yaduwar cutar a kasar duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa New Zealand na baya bayan nan ya zo ne daga Pakistan wanda tuni aka killace shi. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da babban jami'in diflomasiyyar china kuma mamban kwamitin zartaswa na jam'iyyar communist ta china yang jiangchi a jiya laraba a hawaii 'yan majalisar wakilai da sanatoci na jam'iyyar republicans da democrats na amurka sun yi nisa a shirin nan nasu na yi wa aikin 'yan sanda garan bawul ta yadda ma da 'yan majalisar wakilan da sanatocin ke shirin kaɗa ƙuri'a a kai a mako mai zuwa. masu sauraro a nan muke karkashin shirin namu ne yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni za kuma yi zata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da tukam da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azu da ta ni gabatar da shirin da kuma julia restoration da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga birnin washington dc ke cewa ku dakaci yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.